sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 4 ga watan Mayun 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Hanifa shugabar kungiyar tarayyar Turai ta gabatar da wani sabon rukuni na takunkuma wanda ya hada da haramta shigo da dukkan nau'ukan albarkatun man rasha. Hukumomi a birnin Beijing na China sun rufe tasoshin jiragen ƙasa da dama a matsayin wani bangare na yunkurin rage yaduwar cutar corona. Sannan a ƙasar Koriya ta Arewa an sake harba wani makami mai linzami a yau dinar Laraba a cewar ƙasashen Japan da Koriya ta Kudu. Tokanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa hukumar da ke yaƙi da masu sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta NDLEA a Najeriya ta ce adadin waɗanda ke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a ƙasar ya haula miliyan goma sha biyar. Iyayen da kansu dole su lura akwai wani canji a yanayin yaransu. Yaran kwanan nan sun ga kamar suna sa turare masu nauyi. to wata suna son su boye wani abu ya suna tafiya straight ko suna da ɗan tangadi za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta naɗa tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Isuhu domin ya jagoranci kwamitin da ke da alhaki alhakin nazarin hanyoyin magance matsalolin tsaro da na canjin yanayi a yankin Sahel. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasir Adamu El Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Shugabar kungiyar tarayyar turai EU Ursula von der Leyen ta gabatar da wani sabon rukuni na takunkuma wanda ya hada da haramta shigo da dukkan nau'ukan albarkatun man rasha inda hatta ɗanyen mai za a daina shigo da shi da daga yanzu zuwa ƙarshen wata koko watanni shida sannan kuma a daina shigo da tatacce zuwa ƙarshen wannan shekarar to amma sai rukunin takunkuman ya samu amincewar dukkan ƙasashe mambobin eu kafin ya aiwatu bari mu gaya ma kanmu gaskiya ba zai zama da sauƙi ba saboda wasu ƙasashe mambobin eu na matukar dogara ne ga man rasha to amma a takaice dole ne mu ɗau wannan matakin abinda Leyen ta gaya ma majalisar dokokin kungiyar ta eu kenan ta ce aiwatar da takunkuman sannu a hankali zai bai wa ƙasashe mambobin eu damar samun wasu wuraren siyo mai ɗin a maimakon na rasha kuma zai takaita matsalar da za a samu a kasuwar makamashi ta duniya yayin da kuma zai yi matukar ba marasha a lokaci guda kuma ya takaita lahanin da takunkuman za su yi ga tattalin arziki. an yi watsi da kiran paparoma francis na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta albarkacin bikin ista na mabiya daɗaɗɗiyar ɗariƙar nan ta ya kirista ta orthodox an kuma soke ganawar da aka shirya zai yi da shugaban da daɗaɗɗiyar ɗariƙar orthodox ta rasha shirinsa na ziyartar rasha ma a yanzu ba tabbas hatta yunkurinsa na jaddada dangantakar da ke tsakanin mutanen rasha da mutanen ukraine ya ci Paparoma Francis dai bai yi wata nasara ta kirki ba a dubulmasiyance a yakin Rasha da Ukraine mai yiwuwa saboda kasa amfani da tasirinsa na ma'abucin da'a da iya rarrashi ko ta wajen buga waya kai tsaye ma hukumomi a Moscow don kawo ƙarshen wannan zubar da jini ko kuma akalla taimaka a cimma wata tsagaita wuta haka. a maimakon haka papa roma francis ya samu kansa a wani bakon yanayi na zama dole a gare shi ya yi bayanin yadda ya kasa sukar rasha an jima kaɗan ibrahim zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko Shugaban hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya NDLEA Janar Buba Marwa mai ritaya ya ce akwai sama da mutum miliyan goma sha biyar da ke amali da miyagun ƙwayoyi a ƙasar. lamarin da ya ce yana kara ta'azzara matsalar garkuwa da mutane da ayyukan 'yan bindiga da kuma rikicin boko haram a hira da alhassan bala janaral marwa ya ce hukumar tana shirin gudanar da gwajin kwaya ga 'yan takarar a zabukan 2023 a wani bangare na yaƙi da ta'ammali da miyagun kwayoyi ga hirar tasu za su kai miliyan goma sha biyar fa kuma wannan lissafi ne sosai na united nations ba kawai ne muka faɗa ba sun kai miliyan goma sha biyar kaga ba karamin eh, lamba ba ne wannan so aiki ne sosai da tattalin aiki da ya kamata mu nemi goyon bayan kowa ba aikin ndla e ba ne shi kadai shi ya sa bara 21 june shi shugaban kasa ya yi launching eh, wada war against drug abuse wato yaƙi da shaye-shaye kuma wannan yakin dole soma daga wato iyaye a gida tarbiya dole a nuna ma yara wasu iyaye da kan za su tura yara ku je ku siyo mini kaza ku je ku siyo mini wiwi da sauransu a wata rana yaro zai ce <laughs> zai labe ya ce bari nan gwada wannan abin da ake tura ne in saya har da giya duk drugs ne a yi. da tobacco so na farko ke yansu iyayen da kansu dole su lura akwai wani canji a yanayin yaransu suna shiga ɗakunan bayan yara sun tafi makaranta su ga bankadin filo karkashin katifa akwatunan yara wardrobe akwai wani abu da suka gani yaran kwanan nan sun ga kamar suna sa turare masu nauyi to ke suna sun su ɓoye wani abu ya suna tafiya straight ko suna da ɗan tangadi. suna kallon su waye abokanan yaran sun duk wannan abubuwa dole su soma daga family sannan wato community unguwan ba mm, shi ne muka ce kowace unguwa a najeriya ta kafa kwamiti na shaye-shaye wannan kwamiti din a kauye su ne za su gano su wane masu amfani waye masu sayarwa saboda ko masu shayi su ma za ga an duba da kyau wasu suna sayarwa to irin wannan za su kawo mana rahoto kuma mun sabu na zamu akwai su fastoci da malamai a coci-coci da masallatai su ma akwai aiki na za su yi na jawabi tare da sarakuna masu unguwa hakimai duk wannan abun za a hada kai kuma muna son wato a yi gwajin drugs wato drug test kamar yaran makaranta yan jami'u za su koma makaranta ko sababbi dole su yi drug test saboda abin ya rage in ka san cewa za a gwada ka drugs in kuma an same ka da laifin eh, kana da drugs kila za ka kama aiki ba ka shiga makaranta tare da sauran yaran ba ai za ka daina to duk muna wannan su security agencies su ma eh, muna son su yi haka masu eh, aikin gwamnatin za a ɗauke su ma a gwada su hata 'yan siyasa su ma duk mun kawo wannan jawabi kuma zan so ma kewaye wato parties political parties kwanan nan gwamnatin kano sun riga sun soma irin wannan in za ka nemi takara dole shi ayin dokta a tabbata ba shan wani abu in ba haka ba da zarar ka hau kan kujera kudin dan kudin da ka samu na jama'a sai ga an sai kokin da shi da wasu abubuwa kuma bayan haka kai ba zai zama daidai ba idan ko chairman na local government ko wani commissioner yana shaye-shaye ai ba magana shugaban ndlea kenan janar rububa marwa mai ritaya ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da kuma instagram ga ibrahim da ci gaban labaran duniya To Hanifa hukumomi a birnin Beijing na China sun rufe tasoshin jiragen kasa da dama a matsayin wani bangare na yunkurin rage yaduwar cutar COVID-19. babban birni na kasar china yau din laraba ya ba da sanarwar rufe tasoshin jiragen kasa arba'in wato kashi goma cikin ɗari kenan na tasoshin da kuma wasu ɗaruruwan hanyoyin motocin bas hukumomi a beijing sun tashi tsaye tun daga tsakiyar watan afrilu bayan da wasu 'yan makaranta goma suka kamu da cutar ta covid-19 wanda hakan ya haddasa rudani a sassa da dama aka shiga rububin saye-saye saboda tsoron yiwuwar a kafa dokar kulle makamanciyar wadda aka kafa a birnin hada-hada na shanghai yanzu hukumomi sun shiga wani gagarumin aikin gwaji na ma wato akasarin mazauna birnin miliyan 21 yayin da kuma take ta rufe makarantu wuraren kasuwanci da kuma wurare irin na motsa jiki da raye-raye kasar koriya ta arewa ta sake harba wani makami mai linzami a yau dinnan laraba a cewar kasashen japan da koriya ta kudu wanda shine na baya-baya a jerin gwaje-gwajen makamai da suka tayar da hankulan makwabtan koriya ta arewar tare kuma da janyo allah wadai daga amurka rundunar sojin koriya ta kudu ta ce koriya ta arewar ta harba makami mai linzami ne daga yankin sunan wanda ke daura da pyongyang wannan ne yankin da babban filin jirgin saman koriya ta arewar yake inda ta ta kaddamar da wasu gwaje-gwajen kwanan nan. gai gaida Ibrahim ka'almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwarar rahotanninmu. a majalisar ɗinkin duniya ta naɗa tsohon shugaban ƙasar niger muhammadu isuhu domin ya jagoranci kwamitin da ke da alhakin nazarin hanyoyin magance matsalolin tsaro da na canjin yanayi a yankin sahel sai dai 'yan ƙasar ta niger na bayyana ra'ayoyi mabambanta game da irin gudumar da tsohon shugaban ƙasar zai bayar wajen ganin an cima wannan buri da aka sa a gaba eh, suleiman mumini barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin yamai Wani shirin haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka ne ya buƙaci tsohon shugaban ƙasar Nishar Muhammadu Isuhu ya jagoranci kwamitin ƙwararru domin zakulo hanyoyin da za su ba da damar shayo kan matsalolin da suka haddasa tashe-tashen hankulan da ake fama da su a yankin Sahel, yayin da ɗaya ɓangare tawagar za ta binciko shawarwarin da za su taimaka a tunkari illolin canjin yanayi da nufin samar da ci gaba a yankin da aka ayyana a matsayin mafi fama da wannan masifa a duniya. To koya 'yan kasar ta Nijar ke cewa Alhaji Asmana Muhammadu na daga cikin mashawartan Isu Muhammadu a zamanin da yake shugabancin kasa. Ya yi ma kasar Nijar aiki tsakani da Allah, kuma ya yi ma Afirka aiki tsakani da Allah. Sannan ƙasashen duniya gaba ɗaya an yi faƙi. gwani ne kuma adili ne, saboda haka ba shi wannan makami bai san mamaki ba gare mu. Tsaro in ba Isu Muhammadu ba, shekara ta 2011 da ƙasar sanmu suka tunkari wannan matsala da ƙasar libya ta gwabce ta zan babu shugaban kasa kuma duk 'yan ta'adda suka shigo cikin wannan ƙasa amma da ikon allah da nazari irin na shugaban kasa isu muhammadu ya tsara kasar nijar ya zan kasar mu tana ga hannunmu har zuwa yau isu muhammadu babu aikin da zaka shi a duniya wanda ba zai iya shi ba akwai mashawarta tare da shi wanda suka san wannan aiki na harkar eh, sauyin yanayi To sai dai shugaban jam'iyyar model ma'aikata Tahir Gimba na ganin alamun an yi zaben tumun dare. Shi dai dan talikin ga shugaban kasa shekara goma gadon shiga shi ne ba samu zamu da shi ba. To kakana za a za a ce ai sabuwar tafiya da tsohin kafafu. Ya kamata a bashi wani aiki ba wannan aiki ba na tsaro don da su sun kaje san ta take yanzu sai san babu ta ta rushe dan kanta. to ce nan mutum wani wace da wace kuma martaba zai yi da waye zai yarda mali za su yarda su komo cikin hannun shi ai wani sasanta ko burkina ko gine ba za su shiga ba to ce nan kitso bisa kiyaye ake ba a ziyarar da ya kammala a jiya talata a niger babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce sun cimma matsaya da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar au musa faki muhammad kan batun damka ragamar kwamitin da zai binciko hanyoyin magance matsalolin da suka addabi yankin sahel a hannun muhammad isu a washe garin sabkarsa daga karagar mulki tsohon shugaban kasar niger muhammad isuhu ya kafa gidauniyar da aka kira Fondation Isu Muhammadu fim a takaice, wacce za ta mai da hankali wajen nazari da bincike a fannin tsaro da neman hanyoyin magance illolin canjin yanayi. Ko da yake wasu 'yan Nijar na ganin ta a matsayin wata kungiya mai kokon bara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen ah, daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirin mu na gaba Nasiru gare ka. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, garambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu sake duba lamarin taɓarɓarewar tsaro ne. Dattijon Arewa Alhaji Lamido Umar Cikaire ya ce dawowar Arewa irin ta da gabanin zuwan turawan Ingilishi ba abu ne da zai zama mai sauki ba. Lamido Cikaire na magana ne kan yadda lamuran tsaro suka taɓarɓare kama daga arewa maso gabas har abin ya koma arewa maso yamma. eh taron zumunci ba amma don taron ci gaba kam har abada babu wani kungiyar gwamnoni ta arewa da za ta sa arewa ci gaba. babu kungiyar sarakuna na tutocin shehu usmanu don sun haɗu ko su hadu ko su rabu ba za su cutar wa arewa da komi ba haka gwamnonin ya so su yi kungiya ko kar su yi gwamnonin abin da suke a jihar su shine abin da zai ciyar da in ma sunansa arewa ko jiha amma don dai a haɗu kawai wannan zumunci ne da kuma bege abu mai kyau da ya wuce wanda ba zai dawo ba har abada an taɓa yin jihar arewa ya wuce har abada ba zai kuma dawo ba har abada yanzu kuma ana jihohi sai dai ko ba mu san abin da Allah zai kawo zamani gaba ba ta yi jihohin a ƙara yanka su ko kuma a dunkule guda biyu ko guda uku amma a ce wani abu ya dawo arewa wannan kam a farka tun da wuri ba zai dawo ba babu shi yanzu kuma ba zai dawo ba har duniya ta naɗe. na tabbatar wani da inda na wuce ban yi wannan tambayar ba zai ce yana bi na bashin tambaya me yasa abun ba zai dawo ba me ya bata abun da har zai hana shi dawa kamar da ba ɓaci bane zamani ne damanin zamani haka yake babu abin da da ake yi ya dore har abada babu shi sai Allah ya kawo canjin sa da shehu usmanu ne da shi da muhammadu bello su suka raya arewa ta fiskar musulunci har arewa ta samu ci gaba da ɗaukaka wannan ya wuce har abada ba zai dawo ba za a samu madadin shehu usman da muhammadu bello ba sannan kuma shugaban musar sardauna shine premier shine shugaban arewa a dunkule arewa daya haka kuma yayi har ma waɗanda suke musulmi da waɗanda suke kirista da wanda suke ba su da addini suna tsafi ma har yau suna begen sardauna domin ya da rantsuwar da ya shi shugaban arewa ne wannan ya wuce har abada da aka dawo arewa aka raba ta akwai arewa maso gabas jihohi shida akwai arewa maso yamma jihohi su ma shida akwai kuma tsakiya nan su ma jihohi watakila shida ko to aka dawo jihohi shida yanzu yanzu ya za a samu arewa kuma tun daga tsarin mulki yadda ya ce kowaye mai cin gashin kansa ne ba a haduwa a kaduna duk arewa a zo manyan arewa ko shugabannin arewa ko masu ilimin arewa su zo ga kudinmu ya za mu ciyar da arewa gaba a kowa jiharsa saboda haka to ya zaka ce kuma gwamna ya tafi da jiharsa kuma ka ce ya je kuma baya biyan albashi misali wani kuma yana biyan albashi to menene ci gaban arewa jihar da ba a biya ta albashi ba gwamnan ta bai biya ba da wannan jihar an biya albashi to me amfanin suna arewa kowa ya jiharsa ne to yanzu sai mu dinga kama jihohi da nagartansu ko da kasawarsu amma maganan wai yau arewa wannan arewa mu mu haɗu arewa mu ba zai yiwu ba ya tafi har abada in muna so mu yarda tun da wuri in muna so kuma mu makara daga baya mu ga uwar barin kai ko ba mu ga uwar barin ba bai babu shi yawa to ina ga karshe da idan aka samu matsala a birane da yadda ake shi ne idan duniya ta yi mutum zafi sai koma kauye sai je ya zauna arewa akwai abinci akwai gona akwai komai amma yanzu kuma kauyukan ma sun fi ban tsoro saboda rashin tsaron nan mutane suna garuruwan su arewa eh, ba sa bacci da yawancin wasu jihohi da dama ba sa bacci da ido biyu a rufe saboda babu tsaro shi ma wannan zamanin ne ya kawo yawwa kamar yadda ka ce za mu ce arewa duk ba ta bacci duk arewa ba ta bacci jihohi ne kaɗan a cikin arewa da ba sa bacci to shi shikenan har ma wanda suke baccin su ma suna da abin da suke kokawa kamar yadda ka ce talauci ya karu a ƙauye don me noma da kiwo su ne uwa uba su ne arziki su ne wadata su ne kashe yunwa to sai aka samu sun mutu a ƙauye yanzu in ma akwai su to ba kaman da ba don me domin shugabanni ba su mai da hankali akan noma da kiwo ba kamar shugabannin da muddin kuma ba za su mai da hankali akan noma da kiwo ba to talauci ya dinga addabar mu daga nan har mu mutu babu wani abu da za a ce ana taimakon kuɗi a ba mutum dubu biyar ko a za a bashi bashi wai yayi wani dan yin sabulu a'a za a bashi bashi yayi noman rani a'a za a bashi menene a baka masa yan injuna a ka masa dan taki duk ba zai yi ba noman daminan nan tukunna sai an inganta shi in ba inganta shi ba ba a tsaya a kansa ba to wallahi talauci ya dinga addabar mu kenan ya aka yi kuma wannan abubuwan suka taɓarɓare a jihohin guda guda ko a arewa duka shine taɓarɓarewan shugabanci masu hawan shugabanci yanzu kusan ba za mu ce duka ba amma za mu ce kashi casa'in ɗinsu 'yan amore ne 'yan a reni ne wani yana ganin yanzu babu kasuwar da tafi ka zama gwamna samun kuɗi ba sai da gida ba ba sai da fata ba ba sai da auduga ba noma ba ba kiwo ba ba masana'anta ba ba inda ake samun kuɗi muna muna tsakani da allah yau yau yau ka je ka ɓoye su sun zama naka sai ka hau mukami a jiha na gwamna don duk kudin jihar ta naka ne sai yadda ka ga dama za ka yi da su abin da ya kamata kuma a jihohinmu duk jihohin noma ne to in ba jihohin gwamnatocin sun tsaya sun inganta noma ba da kiwo muna tafiya a zamanin da tun da aka halici duniya haka muke noma ko haka muke kiwo to mu da talauci tukunna ma. Shi kuma dattijon Arewa Alhaji Shehu Ashaka na cewa matukar sarakuna za su dau aikinsu na gadon kaka da kakanni za a iya samun maslaha. Iyayensu da kakanninsu su Allah ya horewa mutane suka san yadda suke tafiyar da mutanen su aka bata musu ne kuma su suka yi fushi suka zauna suka sa ido waɗannan wanda siyasa ɗan kasuwa ne yana da ranar zuwa yana da ranar tafiya. Ko ba su da zuwa ba su da ranar tafiya dama a nan ka same su kuma za ka tafi ka bar su a nan kuma su da mutanen ƙasa ne su kuma amanan mutanen aka ba su. sai sun dawo sun sai sun fahimci wannan abin fa kafin wannan masifar ta bada waje turo amma masifar ta fi ta wuce inda ke tunani ba. wato wanda yana da ya nuna sai sarakuna sun dawo sun ɗauki aikin su na kula da jama'a sannan za a samu maslaha. za a wurin wannan abin za a samu maslaha amma in ka bar wannan abin a hannun 'yan siyasa yadda ake tafiya yanzu wallahi in shekara arba'in za a yi baba mutum ne ba baka san shi ba sai lokacin da yake da bukata da kai shi ko wannan dama akan abin kasa minti sai sun yi hakuri sun duba amanar da iyayensu suka barwa suka bar masu ta mutane sannan a warware wannan rikicin mun zauna lokacin da ba telefon ba wani kwamfuta ba komai amma duk inda wani mutum ya duk wani inda wani mutum ya taku ɗaya biyu uku sarakunan nan suna da labarin area kowa suna da labarin abin da ke faruwa a ko'ina nasu suna da waɗanda suka ba amanar su kula da waɗannan ɗin ba kuɗi suke nema ba ka ba su mutuncin su to an zo an ki ba su mutuncin saboda saboda haka su kuma sun yi fushi sun bar mutane an shiga masifa wadda su kuma sun manta iyayensu ne suka bar musu gadon mutane gadon mutane aka bar musu wannan mutum wannan bala'i in dai ba dawowa aka yi aka gyara wannan abun ba aka dawo wa da mutanen nan su ba aka nuna mana suna da abin yi aka nuna mana suna da mutunci a wurin mutanen za ba za ka wata shi ba sai an kashe wannan rigimar. Wato Alhaji Shehu akwai ma wannan labarin ma da ake bayarwa na lokacin da yin Boko Haram suka shiga Kano suka kai ari kan marigayi mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. Mhm. Masu rakiya wato dogare kenan suka sadaukar da ransu. Eh, a gaban kofar motar da za a harbe su ya zo tsaya a wurin a gaban shi aka harba ya mutu hmm. a jikin kofar mai martaba sarkin kano ɗin dogari ne ya zo ya tsaya a wurin ba magani gare shi ba shi ya yarda shi ya mutu don mai gida ya tsira wato wannan abin da yake koyarwa yadda na ji shine su sarakunan nan ba sa jin ba da sun samu ne da an ce har ma duk abubuwan suka wuce bai firgita ba ba abin da ya sami yana nan yana zaune bai nuna tashin hankali yana zaune a motarsa yana zaune a motarsa kuma bai har ya mutu shi bai rabu da hidiban mutane ba kuma bai rabu da mutanen ba kuma mutanen ba su rabu da shi ba wato wannan ya nuna dai girman shugabanci idan Allah ya tsora wa a mutum ya abu na shugabanci ya tsaya tsayin daka ya sadaukar da komi nasa saboda jama'arsa. Saboda jama'ar, saboda abin da zaka kula Nasiru, su fasa zakunan nan mutane suka gada, ba kuɗi suka gada ba, biyu mutane su duma shi ne su. A gaishe ka da tijon Arewa, Alhaji Shehu Ashaka. Sai wani lokaci mun samu dama ma sake wata zantawa. Masu sauraro, duk a nan ma za mu naɗe tabarmar shirin. Sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni nasiru adamu ali kaya da shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wasu salamu alaikum to sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da masu saurare kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Aliyu Usman taka lafiya da Malam Umaru Kamba ya wuri da Sani a shafura mai goro da ɗan Asabe mai fata da Hamza Galadima birnin Kebbi. Suka ce a yau muna so ku bamu dama domin mu tofa albarkacin bakinmu a kan muhimmiyar ziyara da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kawo ƙasar Najeriya inda zai gana da shugaba Muhammadu Buhari. To muna addu'ar Allah Maɗaukakin Sarki ya sa wannan ganawar ta zama wa ƙasar tarayyar Najeriya babban alkhairi. Sai saƙonmu daga kawu mai ruwa bajuga da Sala Muhammad Isa bajuga suka ce muna son mu miƙa saƙon ta'aziyarmu mu ga tela darakta ne sai da yadi da zannuwa a bakin kasuwar bajuga bisa ga rasuwar mahaifiyarsa wadda ta rasu a safiyar yau laraba allah ya ji kanta allah ya mata rahama wanda ta bari allah ya ba su haƙuri da juriyar rashinta amin sai sakon sani muhammad chindu anguwar karofi madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce hakika ziyarar wuni guda a jihar borno da babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi abin ayaba ne allah ya sa ya kammala ziyarar lafiya amin Sakonmu na gaba ya fito daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Alhaji Muntari mai shago da wakin basa suka ce a gaskiya shekarar bana noma zai yi matalaka wahalar gaske saboda tsadar taki da maganin feshin ciyawa sannan ga karancin kuɗi a hannun jama'a kuma har yanzu gonakin da suke nesa da gari ba a zuwa saboda tsoron kada 'yan ta'adda su yi awon gaba da mutum allah ya kama na mafita amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen shugabar kungiyar tarayyar turai iyo e Ursula von der Leyen ta gabatar da wani sabon rukuni na takunkuma wanda ya hada da haramta shigo da dukkanin nau'ukan albarkatun man rasha inda hatta danyen mai za a daina shigo da shi daga nan zuwa watanni shida sannan kuma a daina shigo da tatacce zuwa karshen wannan shekarar an yi watsi da kiran paparoma francis na a cima yarjejeniyar tsagaita wuta albarkacin bikin ista na mabiya da daddiyar ɗariƙar kirista ta orthodox an kuma soke ganawar da aka shirya zai yi da shugaban da daddiyar ɗariƙar orthodox ta rasha shirinsa na ziyartar rasha ma a yanzu ba tabbas kai hatta yunkurinsa na jaddada dangantakar da ke tsakanin mutanen rasha da mutanen ukraine ya ci tura. Kasar Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami a yau dinnan Laraba a cewar kasashen Japan da Koriya ta Kudu wanda shine na baya-baya a jerin gwaje-gwajen makamai da suka tayar da hankulan makwabtan Koriya ta Arewar tare kuma da janyo Allah wadai daga Amurka. Kwararru na cewa ɗan takara ɗaya tilo na Hong Kong wanda aka amince da shi a zaben shugaban kasa da ke tafe ga dukkan alamu zai ɗau tsauraran matakai kan walwalar jama'a a birnin fema da shugaba mai barin gado kari lam To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kama a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Al Santos. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wuni lafiya.